rahmanin rahim animullah ya faɗa da ɗan karfi ji yake kamar son zuciyar shi ne ya sanya shi ta faɗa cikin wannan yanayin ajiyar zuciya yi sannan ya juya yana kallon ƙofar falonta kicin yana kallon yadda take tafiya a hankali kamar wacce kwai bashe mata a cikinta don kuwa zunzurutun zazzabi ne da yake damunta saboda tsamin da jikinta yi sakamakon dukar da aka mata a gurguje ta yi gyaran kicin din sannan ta fito hango shi ta har ya shiga ɗakinta ban ɗaki ya shiga ya samu ƙofa samu ko ma wankar da ta yi ma da buta ta yi ta yi tare da kallon agogon ɗakin ta sannan ya fita dab da za a sha ruwan sai shi ɗauke da babban bahon wanka da kayan bukata dai na ban ɗaki ya ijiye mata sannan ya kalle ta tana kwance sallamar almajiri ya yi amsa mishi sannan ya fita mika mishi wani katon leda ya yi sannan ya ce oga mu da daga gidan sanin aka bani na kawo mata to ka ce mun gode ya faɗa tare da shafakan yaron ya koma cikin gidan buɗe ledar ya kayan shan ruwa ne da aka zuba shi a wani katon roba don haka ya shigar mata da shi cikin ɗakin ta yi laushi kamar ba za ta kai azumin ba ya isa gurinta sannan ya ɗaga ta tare da saka mata filo ta jingina anin waye ya yi miki duka haka wanda aka kai ƙara na gurin shi mana a'a anin ban kai ƙaran ki gurin kowa ba ɗauke kai ta yi tare da gyara zamanta ya buɗe baki zai magana aka kira sallah ruwan zafi ya zuba mata a kunun gyadar kamar ba za ta amsa ba kuma sai ta kai hannunta za ta amsa rike hannunta yi suna kallon juna of course ya ga soyayyar shi danye a cikin idanuwanta amma me yasa take iya boye soyayyar shi bayan ya gan shi karara a cikin idanuwanta sake mata hannunta yi ta fara sha kwarewa ta yi mata ya rike hannunta yana murza yatsun hannunta cikin kulawa har ta daina tarin sai da yaga ta sha ruwan kafin ta samu ya sha nashi ina matarka ta tafi gidansu saboda ni shi sa maude ka san me kace ai na english ko kwarai kuwa ta fada tana cizon zallis ɗinta murmushi yayi sannan yace to na yi da jahilci har na kasa karasa amma ina iya rubutu da tsintar wasu kalmomin faransanci da turancin na yi kokari ko ya tambaye ta tare da mata alamar da idanuwan shi murmushi ta tare da gyaɗa mishi kai a hankali ya haɗa kunan suna sha suna hira cike da kewar juna duk da tana tsoron abin da haka zai kuma haifarwa haka suka gama sannan ya nufi masallacin shek aminu bakin kura bayan ya idare suka kai zai dawo suka game da yayan hajjo gaisa suka yi sannan ya ce mashi dan Allah ka yi haƙuri na san abin da aka yi bai maka daɗi ba ne tunda har ka iya zama da yarinyar da kowa ya san bata ta son ka aka zauna lafiya ita wannan kuma da ka iya malam adam da a ce abin da ta yi shi annum take yi min wallahi zan sake ta ko ban sake ta ba zan tura ta gidansu malam adam barnar da hajji ta yi min ko annum bata taba da ba ta kauna ta bata man ba haba jama'a kayan amfanin kishiyar da ta lalata ka san asarar da ta yi sanadiyar shi bayan kayan auren annum da ta bata hatta kayan da iyayenta suka mata sai da ta lalata su mai ta yi mata kishi hauka ne dan Allah ka yi hakuri ta zauna zan nemi ta da kaina daga haka ya wuce abin shi ya bar yayan hajji cikin damuwa ko da ya koma gida ya same ta kwance jikinta ya yi zafi rau riko hannunta ya zuwa falon shi suka zauna duk da ba wani hira suke yi ba abinci ya zubo musu ta ce ta koshi dan dankalin da ta soya ta kasa ci haka ya yi mata hira har barci ya ɗauke ta shafa kanta yake yana kallon yadda take barci kamar wata yar maki yana zaune tare da kallon tafsir din malam haifan har aka kira sallah kafin ya tashe ta shi kuma ya nufi masallacin a dakin ta yi sallar isha da tarawihi tana idarwa a gudun ta bingire da barci yana shigowa ya same ta a ƙasa rufe kofar gidan yayi sannan ya dawo ɗakin ta ya ci abinci ya koma ɗakin shi ya wanka tare da shiryawa cikin ƙananan kayan barci ya dawo falin ya zauna ya jima yana kallon tashar gidan tv har karfe sha biyu lokacin ya ji wani irin yanayi na kewar Ta tashi ya nufi ɗakin shi har ya kwanta tana bai kuma leka anun ba shine ya koma ɗakin ya duba ta ya samu tana nishi zazzafan zazzabi ya turmushe ta gyara mata kwanciya yi sannan ya haura ganin taimaka mata ya cire mata kayanta sannan ya dawo kicin ya ɗebi ruwan zafi ya je ya goge mata jikinta ya kai bahon ɗaki gyara kwanciyar ta yi tare da kwanciya a bayan yana matsa mata jikinta a hankali take miƙa saboda yadda jikinta yake matsanancin ciki tausa yake mata har ta daina sannan ya ci gaba da taimaka mata bayan awa ɗaya zuwa biyu barci ya gaba da ita karan farko tare da anam suna kwance jiki da jiki shafa kanta yake zuwa bayanta tare da hura mata iskar bakin shi gyara kwanciya ta a jikin shi har da wani rungume shi tana kara mannewa a jikin shi wani irin natsuwa ce ta shige shi tare da jin zai iya manta komai da kowa idan har anan za ta bashi dama sun shimfiɗa soyayya mai tsafta wanda duk inda ka zaga sai ka maganta a kansu da za ta ba shi damar haka da sai an tambaye ta wani buka da malam ne yake mata aiki haka domin zai manta da past features din shi ya zauna da ita ya manta da duniyar shi ya runguma ta da a ce za ta ba shi dama da ya mai da ita cikin ahalin shi ita kuma ya rungume ta su ɓoye daga iyayenta babu wanda zai kuma ganin su me yasa ya kiraye saboda kadarar shi da anan sake kankame ta yayi yana ji kamar wani zai amsa mishi ita Dago kanta ya yi tare da dago kanta. Anum ina ta gudu ina gudun ceton rayuwata ina ta ɓoye gobe na. Anum ki bani damar na gaya miki waye ne ki bani dama na shimfida kaunar mu mara iyaka amma na san duk yadda na so na kasance da ke haka bai samu ba saboda maude tsigar jikin shi ne mike wanda ya haifar da miƙewar gargasar jikin shi. a hankali ya je yanayin halittar jikin shi ta motsa a hankali yake biyar da ita tare da gaya mata irin kaunar da yake mata a natsa yake ƙoƙarin gudanar da sha'anin rayuwar auren su maude mama ta ce idan na sake wani abu ya shiga tsakanin mu allah ya tsine min albarka ta faɗa muryar tana rawa tare da tufa kanta a kirjin shi tana rizkar kuka tabbas babu amfanin zaman mu ba zan iya zama da ke ba kaunar da nake miki gaskiya ce amma ba zan iya raba ki da mahaifiyarki ba anan rike kanta yana jin zafin zuciyar shi ita ma hannunta ya kai tare da rungume shi tana kuka yau ga ta gamu da asan ya janye tare da suka kayan shi ya bar mata dakin tun daga ranar bai kuma mata magana ba asali ma tana lura da yawan mishi aikin da umma take karshe ta tsare lurwani da tambaya matar shi zai dawo da ita ita a tunaninta ai haddu ta tafi kenan ji ta yi cikin ta ya ture guri guda da sauri ta juya wani daki kuka take irin na zafin kishi amma san bata taba tunawa shi dan adam shi ma ɗan adam ne kuma yana buƙatar nutsuwa da rayuwar shi sun yi haka da kwana biyu Haddu ta dawo lokacin har an gyara wa anan kayan falanta na wutan kuma mauda ya sake mata wasu duk firizan kuma aka gyara tare da kawo mata abinta zaman su da hajjan kadaran da babu mai shiga harkar kowa mauda ya hana hajji shiga falon anan shi yake bin ta ɗakin ta zaman su babu wani abin da zaka iya gani ka ce ai ana karuwa har aka gama azumi aka yi sallah yan uwan anan da malam sun mata kaya wanda ya ci uban nada shi ma da ya maida mata da kayanta har ya fi nada a hirar da suke yi ne ya tambaye ta din ta dan ya gani a wuyar hafsat ta shiga kama kama karshe ya ce mata kin ba yar uwarki ba kin san me ba za ki gane yadda take cutar ki ba ki a rufe suke shiru tai bata kuma ce mashi kala ba haka ta fara zuwa inda ake bitar darasin aikin hajji shi yake kai ta ya dawo da ita wani abin da yake ba kowa mamaki idan ya kai ta aka tambaye ta mijinki ne sai ta ce a'a ya rage mata hanya ne asali ma ba ta kaunar ta gaya musu waye mijinta ko mauda ne mijinta ranar wata talata wata yarinya ita ma an biya mata tana zuwa bita kai ta haɗu da mauda ya zo ɗaukar anan dan Allah ki ce wa Khadija mijinta ya zo ɗaukar ta da sauri yarinyar ta shiga cikin jama'a ta ce Khadija mijinki ya zo ɗaukar ki wanda yake kawo ki a mashin a kunyace ta mike tare da musu sallama tana zuwa ba Bata kalle shi ba ta juya bayan mashin ɗin ta haura ya ja suka fita kuka take a bayan mashin ɗin kamar wacce aka zagi uwarta har suka isa gidan tana gaya mishi baban waye yace ta gaya masa kai ne mijina ran shi ya baci sosai kawai ya tsinka mata mari tare da matsa bakinta jikin shi yana rawa idan zaki min rashin kunya ki yarinya ki tsaya a kaina kar ki yarda taɓa min iyaye lusarai sha sha wallahi banda girman mahaifinki da na ummanku da yau sai na nuna miki yadda nake ni ba sakarai bane na yi haƙuri na yi Khadija ba dai arziki kuke nema ba ki je aikin hajjin kiki dawo ko ke ce a wutar matan duniya na gaji da ke bayan da natsuwa bayan da kwanciyar hankali da duk wanda zai miki fatan alkhairi da na arziki bayan na wanda ya jibanci soyayyar kici wallahi na rantse ba za ki taɓa samun iri na ba ba za ki samu wanda ya yi haƙuri na ba idan ina raye da kafar ki za ki zo neman alfarmata a lokacin za ki san waye ba na jari ya ture ta tare da tsallaka ta ya bar wurin cire kai ta yi tana kallon su yadda suka zuba mata ido karfe uku kaina na ciwo sosai don allah ku je zan kwanta gobe ku zo zan baku labarin da safe karfe goma sha biyu kar ku tashi ni dan barci nake ji sosai ki yi haƙuri an ta'anin haƙƙin mawadi ba zai taɓa barin kike raye cikin salama da natsuwa ba kai ko da bai sake ki ba wallahi ba ki ga komai ba ya wannan rashin imanin har ina mutum da lafiyar shi a hana shi kwanciya da matar shi wallahi ji nake yi kamar na yi ta dukar ki in ji fa'iza kar ki damu za ki da ke ni idan lokacin dukar yayi na faɗa ina dariya domin gani nake har yanzu ban zo inda ya dace su fahimci laifina ba Fita suka yi tare da cewa za mu tashe ki Allah don jiya kam na kamar na ya hauka ina ji kamar gari ba zai waye ba ai kun ga gobe idan Allah ya kai mu sai ku zo da hantsi zuwa karfe goma na dare insha Allah na gama baki labarin ko na gaya musu Fita suka yi nima na shugaban ɗaki ne arwalla tare da gabatar da sallar nafila har kusan minti talatin da biyar sannan na kwanta ina kwanciya na kasa samun natsuwa wani irin yanayi nake ji mai cike da faduwar gaba a hankali nake jin bugun zuciyata tana ƙara tsananinta tashi ne zaune kwalla na zuba mun. wacce kaddara ce take kusan toni? ya Allah na kuma na tuba ubangiji ba ni da kowa ni bai warka ce mai wanka cikin zinabai ya Allah na tuba ya Allah na tuba shigowar shukura bai hana ni kuka na da tashin hankali ji nake rungume na tai tana kuka ni ma kukan nake muna a gurin har aka kira sallan farko sannan muka miƙe tare da gabatar da sallar raka'a ta fajar. kafin muka zauna a gurin har aka yi sallar asuba wani irin zazzabi ne ya rufe ni bayan na yi sallar asuba karfe goma sha ɗaya daidai na farka sakamakon saka alam da na yi a hankali na bude idanuwa na na zuba su a su sun jeru kamar wasu masu neman gafara murmushi na musu tare da migiya na nufi ban ɗaki ne wanka da alwala tare da brush ko da na fito same su ne har abin karyawa a haka mun ba na jin daɗin rayuwata a hankali na zauna tare da ɗaukar mai na shiga shafa a jikina ina ina kamun su mai asarin lahi ne ya faɗo min a rai marmashi na take ina tuna ranar da ya zo ya same ni ina shafa mai cikin rashin kunyar da ya saba min wai ya zo ganin ajiyar shi sauke kaina ne ni ɗaya na sai dariya nake mai hada da kuka am sorry ka yafe min zaki na ba zan koma ba aliyu na na tuba wallahi na bar duniya ba. da abin da yake ta ko a daji kake zaune zan zauna da kai domin kai ne cikon mafarki na bari ada ta fi kowa ruwan hawaye kuka take yi tare da cewa dan Allah Sadiya je ki dauko min waya ta zan kira baban Khalid da gaske fa take kuka tare da kiran a nemo mata wayar ta yau tuba ya tashi tashi ta tare da fita daga dakin ta samu sadiya a waje ta amshi wayar ina jin yadda take kuka bayan ya dauki kiran murmushi nayi yi kaina a ƙasa na share kwalla da yake ban fuska na tare da ɗaukar kofin ti na sha har yanzu ruwa tana maganin dauɗa saboda surar nan da take burkita 'yan maza da gigi ta duniyar wasu mazajen yana nan hip da beautiful sexy body dina da yake ruɗe mutanen da suka jefa ni cikin damuwa yana nan kallon kuti da dina na yi murmushi na yi amma fa insight me ina jin zafi da ciwon zuciya akan abin da a jikina ajina ya ja min lumshe idanuwa na nai tare da tuna abubuwan da suka faru dawowa ne na zauna a kan gadon tare da da kafa na sannan na ce musu kun tashi lafiya lafiya an ta to mu ci gaba ko son zuciya bahaushe ya ce son zuciya batin zuciya lokacin da ya fita daga falo na ina jin shewar matar shi kuka ne ya kwace min tare da kifa kaina akan babban kujerar falon ina kuka ba dama an kai wa dodon igala wanda yake tsafi tare da faɗar wasu maganar banza akan iyayena da gudu na fice daga falon ta nufi tsakar gidan na sheƙa yar iska na fara dukar ta ko na ce muka fara dambe na bura uban bala'i dukar ta nake ina juya ta kafin ka ce mai ihun ta ya taka ko ina tare da kiran neman taimako babu shiri aka kira maudi yana shigowa ya ga yadda nake gwada kan matar shi zuwa ya raba mu da ƙarfin tsiya tare da ɗauke da sabon mari ya ingiza kaina cikin falo na a wulakance tun daga ranar mode ya buɗe babin wulakanta ni a tunanina da kenan amma a bangaren shi ya buɗe wa matar shi domin ya ce mata tun da na iya kama ta da damba tabbas akwai abin da ta yi min da yake so kuwa ce faɗa mishi dai ga baki ɗaya mun haɗa mishi zafin kai tsakanina da shi babu wani abun daɗi har zuwa lokacin tafiyarsa aikin hajji allah sarki haka ya ɗauko us dollars ana ji ba za su tashi dan ya ce matar shi ba za ta bi motar da maza suke ja ba da kansa ya ɗauke ta zuwa kano wata san me yasa ya nace wani irin riga mai hula sai face mask domin lokacin a kano ake tashin alhajin zahar bauchi tun da suka isa yaƙi kai ya kai ta tashin jirgin saman kasa a kuraye domin kamar wani magana ɗisu haka ya makale mata wani irin abu yake ji ya cika mishi mara don haka ya matse ta yana jin daga wannan yanayin shi kenan ya rasa ta kenan haka ya ta kokarin ya shiga duniyar amma ina ta kasa nutsuwa ta bashi wannan damar domin ta firgice ta gigice daga abin da yake kokarin kai mata da ya fahimci idan ya saka karfi sai dai ta fasa zuwa aikin hajjin nan ya sa shi haƙura tare da wasu dabarbaru irin ta manyan maza ya samu ya rage nauyin da yake damun shi taimaka mata ya tare da kai ta yi wanka sannan ya bata kayanta ta saka yana kallon yadda take jan kafarta rungume ta yi tare da sumbatar wuyarta ya saka mata hijab din ta suka fata kasa kallon shi ta yi saboda ya yi mata wani abin da ya kasa barin jikinta da zuciyarta wani irin shauki take ji kan shi kamar za ta faɗi don haka ya ɗaura kanta a kafadar shi idan ga anam da maude demlik perfect couples sun yi wani irin kyau wanda duk hasadar ka sai sun baka sha'awa ko da suka isa airport tunan inda ake screening kuka take tare da rike hannun shi sumbatar goshin ta yi anam ina kaunar ki amma rabuwar mu ita ce mafi alkhairi anam na yafe miki anam na gode da zaman da kika yi da ni anam dan Allah ki sa ni a matsayin masoyin ki na har abada ina son ki anam ba so da yake tashi ba a kaunar ki nake da zuciyata in dai ƙaunar da na miki dan Allah ne ubangiji zai bani ladar shi idan kuma saboda wani abu ne Allah zai bani akasin haka shafa kanta yi zuwa fuskar ta gurin su umma da su amina suka nufa suka gaisa sannan ya kai ta inda za a yi mata screening har aka gama mata za ta wuce juyowa ya zai bar cikin iyafas din yana jin zafi da damuwa a ran shi ya rasa yadda zai yi da ran shi lallai so masifa ce so bala'i ce duk wanda ya ce so ya haɗu to bai san so ba ne kasa tafiya ta tana wani irin kuka a hankali ta juye ta ga shi ma tafiya yake amma babu kuzari a cikin shi watsar da fasfot ɗinta ta yi tare da juyawa da gudu tana kwala mishi kira wanda ya sanya ga baki ɗaya faɗin ya ɗauki muryarta hawa inda yake shirin sauka daga cikin idanuwan shi ya maida a hankali tare da juyawa yana kallon yadda take gudu ko da ta iso tsayawa ta kamar wacce za ta faɗi wani abu tsallatai tare da rungume shi hawa da yake tarewa ne ya fara ƙoƙarin sauka waye shi a wata duniya ya rayu kuka ba nashi bane domin idan yayi kuka akan so meye sunan shi ya kamata ya tuna gumurzun da ya fada da wanda ya tsallake da irin al'ummar da ya jagoranta dole ya ci gaba da amsa sunan shi ko da ko ba zai samu lambar yabo ba dole ya yi alfahari da kasancewar shi ɗaya daga cikin hafsoshin kasar shi ya ya mashi tilas ya amince da kaddarar shi kuka ko zub da hawayen bakin ciki ba nashi ba ne? ina kaunar ki anan ki min addu'a Allah ya rage min kaunar ki kuka take tare da karar rungumar shi da gare sauke ta ta je ta yi wasu umma sallama Rilwani yana tsokanar ta Laila Majnun ki yi hakuri irin wannan lokacin zaki iya make bakin shi umma ta yi tana kallon shi ubangiji ya yaye mata tura bakin shi Allah Umar Rilwani sai da a'i haka suka yi ta hira a gaban yayanta da umma bai hana mauda nuna mata wasu abin da ya burge shi ba tana juyawa zai sumbaci kumatunta wai me haka baka ganin umma ne hannun shi da nata ya hada tare da sumbatar bayan hannunta yana kallon fuskar ta babu ruwanta domin ba za ta hana ɗanta abin da yake so ba shiru yi tana kallon shi sannan ta dauke kanta har aka fara kiranta haka take zuwa jikin yayinta suna mata fatan alkhairi tana zuwa gaban shi ya bude mata hannun cikin jin kunyar su umma ta shiga tare da sauke ajiyar zuciya kwalla na zubar mata a hankali yake buga bayan ta har ta yi shiru da kan shiraka ta har cikin jirgin kafin ya fito yana jin anya ba zai fasa kudurin shi ba to a idan ita zai yi dan ta yi farin ciki domin ta yi rayuwar da ya tauye mata haka ya dawo gurin su umma suka tsaya sai da jirgin su anan ya tashi kasancewar malin yasin agent din da zai tafi da tafiyar su anan sannan maude ya yi mata bayani tare da nuna mata yadda za ta yi amfani da kuɗinta domin lokacin ba a shigo da tsarin lallai sai da muharrami ba a tafiyar aikin hajji tunda ya dawo ya kasa samun natsuwa kullum yana cikin damuwa tare da karanta wasikar jaki yana son ya rabu da adam kafin ta dawo amma abin da yake hana shi kunyar malam ga musa da bashir da suka matsa mishi lalle ya sake musu kanwarsu tunda mahaifiyarsu ba ta son shi su ma kamar ba mutane ba sai abin da mama da hafsa suka ce musu wasa wasa saka uzura mishi kuma baya son ya kai ga rashin mutunci sai ce musu to babu damuwa zai sake ta idan ta dawo domin lokacin da suke rama shi idan ya sake ta wallahi ba za ta aikin hajjin ba domin malam ba zai bada kujeran ba shi yasa ya zaba idan ta dawo da kanshi zai rabu da ita ba wai dan yayinta da iyayenta ba sai dan ra'ayin kanshi dan haka ya zauna da shirinta hajja ko ba laifi zaman su ya miƙe tunda anan ta mata duka maude ya ce mata shi bai ji daɗin da anan bata karya ta ba tunda ba ta da hankali wannan abin ya bata haushi don haka tare da shawarar su zuzu suka fara shige-shige mutumin ya fara ganin shi shi ya fara gaya musu ko ku yi sanadin auren ko kar ku yi sanadin kenan don haka al'amarin ubangiji akan yarinyar nan daban mamaki yake ba ku taɓa tari mata arzikinta ba domin Allah yana tare da waɗanda suke mata kuka ko da na yi muku wani abu akan shi zai karye domin shi ba gama garin mutane ba ne marasa sanin addini da haka idan zaki more shi ki yarda a wurin shi ita yarinyar ta fi amma kika ce sai kin nemi karfin da ta samu a ran shi hin za ki iya rasa aurenki da shi kan shi har abada na sha raba tsakanin ma'aurata amma ban taɓa ganin ma'auratan da suka tare da juna ba sai ita da shi don haka ku je akwai sauran lokaci haka suka dawo jikinsa a mace yau sauka isa madina sakamakon ba su sauka a can ba saboda aikin hajjin da ya matso don sun iso ana saura kwana uku za a yi arfa don haka suka yi aikin hajjin yanzu ziyara suka zo yi bata rude ba asali ma kamar ta iya duk abin da aka koya musu kullum za su tafi ziyara tare da zuwa guraren da aka yi wasu abubuwan musulunci a gurin sai da suka shafa sati a madina sannan suka dawo suka suna dawowa bata kwanta ta huta ba ta yi wanka tare da daukar kwalabar turaren da maude yake zuba mata idan ya siyo dagawa ta yi a cikin man shafa ta yi amfani da shi sannan ta shirya cikin doguwar riga ta nufi ka'aba za ta yi dawafi 就买少了。